ولا أمن إلا فرشا ولا خوفا إلا أمنتا ولا تلك ولا قتلا إلا أمنتا ولا دينا ولا ديون إلا قضيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا كاذب ولا كاذبة إلا ردتا ولا عاصي ولا عاصية إلا أصلته ولا فاسد ولا فاسدة إلا أصلاته ولا عيبا إلا سفرته ولا عصير إلا رسولته ولا عصير إلا رسولته ولا عصير إلا رسولته ولا حاجة من في الدنيا والآخرة لقد بارد على نبينا سلام إلا أنتنا على قدر منك وراجع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مقبول وسعي مشكور وعمل صالح متقبل ومقبول وتجارة لم تقوم وخير لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعز جميع الأولاد والأولاد اللهم عافهم على صراطك المستقيم اللهم احفظه اللهم احفظه اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في اولادنا واصل ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد جاء من فانا فنشاء سورة قريش إمام المنسية ولا سورة المعروف من إسلام تاشي من إسلام مكية وهي أربع آيات سورة المعون وتنا على آيات تبين علامات النفاق تنا بين علامات من النفس وتؤتى ومن سورة تنا بين علامات من النفس المنافقين sannan waye kamar yadda ya ala munafiki da wannan sura munafiki zai bambanta da wanda ba munafikai ba tamyiz da wato bambanta wanda da wannan sura yana bambanta bambanta zariya an mu'minin daga mu'mini mai salatu fi imani duka imani wa bismillahir rahmanir rahim ara'aita alladhi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mutumin nan الذي يبلغ الدين وأن يكون كريتا وتتمكن على الظاهرة حيث sakamakon والحساب لنا كريتا وتتمكن تكون رسالة أي هل عرفت شن wannan mai karyata da sakamakon lahira ka san shi hal arabta ka san shi fa in a ta'rif idan baka san shi ba tawo gashi tawo in gwada maka shi in baka san shi ba a zalika wannan shi ne بتكفير هو وهو ذلك الذي يدعون shina wannan da yake tura marayi wato shina wannan da ya dukkule ya ce zalika allazi ya dukkule ya ce shina wannan da ka tura marayi daga haƙƙi sai ya dafa uhu bi umkin an haƙƙi yana gwada ƙarfi da ƙarfin siya ya tura marayi daga haƙƙi wannan mutum ne bai imani da ranar lahira ba shi wannan mutum bai damu da cewa da Allah ya ce da hana wa ta'ala innal ladina ya'kuluna amwala la yatama zulma أترك لنا damu da irin waɗanda ayoyi Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama lalle wa'annan da kace da zalunci innama ya'kuluna fi budunin dama wata ce suke ci a cikin tsakanin kuma za su shiga wutar su launa za a shiga cikin wutar sabira shi wannan daga tura marayi daga haƙƙi ne wato shi bai damu da irin waɗanda ayoyi ba kuma sannan kun san abubuwan na gaba da suke shirya da abin da ya shiga haƙƙin marayu da abin da ya shiga haƙƙin talakawa waɗanda abubuwa biyu suke shirya duk ko ina cikin alƙur'ani ba kamar yawa haka yake shirya da kun ga ya tura marayu da yaƙi kuma wala ya haƙƙo nan sabu ba ya kaɗaitar da kai ne wala bai da ko wani ne ala da shi ne ga abincin da miskini ko wanda ba ya faɗai dawa a taimaki marayi a taimaki miskini kansa wannan alama ce in ba ka san in ba ka san wanda ka karyata a ranar lahira ba to shi ne wannan Allah ya ambaci wannan kusa in ba ku manci ba ya ce kwalaka da amara haka. Kwalaka da amara haka ba, kwalaka من الصبا يطعما ذا مقربا أو مسكينا ذا مقربا وما أدراك ما العقبة يسألت لك أبن لا يسألت ما عقبة يرسي فقط رقبة أنت لا يسألت ما عقبة فقط رقبة وكي أنت باوة ko ya yanta bawa ko kuma ya cewa a abin na na bakwara gaba au da amu ko ya siyar da abinci shi yawa mai gari ne ya siyar da abinci da su na gaba ba ya siyar da abinci da na ta gaba wanda an ba wato ya siyar da abinci ga wanda an mabukaci shi masa gaba wato ma abuci bukata sai ma'abuki bukatar nan ya fi marayi za makaraba wanda aka zumunta da shi ya na kusa da shi ba mu miskinan ko ko talaka za makaraba wanda saboda talauci aka ta dama ya kasance kun ga anan ma Allah ya ambace su guda biyu wato ya ambace su waje daya wayannan mutane na da kafafatar taimako kowane lokaci Allah ya yi maganar zakka ya da za a basuwa yace innama sadaqatu lil fuqara sadaqatu lil Allah ya ce inna masadaqatu da ma ita sadaka ana ba da ita inna masadaqatu lil fuqara ya ambace fakirai yace suwa ke ba wal masakin da miskinai wannan da miskinai wato waɗanda su suke tare da su mutane waɗanda an marayuwa, wato ko bukata ne daga bukata a taimaka musu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amma man zuce ita ba hu bi wa amma man zuce ita ba hu bi shimali Allah wanda aka ba littafi ne ga amina na wani eh kai ko

da kare kirga azaba ya ce ya laita ni dole a ce kun tutura na zama tutura da shi ma sai ce wannan mutuwa laita ka na kirga da ya dole a ce ya ce mutuwa ta kashi babu wata babu wani tashi babu wani tashi da za a yi za a yi sakamako ranar kiyama saboda ya lura bai da alheri a ci gaba ما أغنى عن ماليا magana a ga da ya duk dukiyar da na tara da ta amfane ne ba don mutumin da ya ce zama yan rayu ba ya taimakon talakawa ba ya taimakon marayu dukiya ce da ta ba don babu abin da ta ja mai illa wuta wata a mai girma na yara saboda haka ya ce magana a da ya dukiya ta ba ce ni maganin komi ba kuma أعلم أن لكم طالعا wani kuma ba dukiya da ya mai da iko a gare shi yana da iko ya ce halaka an da ne a don mulkin da nake da shi a duniya ya halaka yau wato ba ya ga dukiya ba ya ga mulki halaka an da sultana yana cikin wannan magana kun ga uzuri na ya kasance kawo sai Allah ya goshi da shi ya ce wala ya gobe zuwa ku kama shi wakudu domin kukuni wato a tsawa hannuwa da tsawa ne a daure ga waya bayan an daure sannan sannan ku shigar da shi cikin wata jarima a yi mai a hannuwa da tsawa ku ji wannan irin walakanci ya samu wannan mutum ne wannan za ku Allah ya ce a yi ne kukuri a sa hannuwa ne da kawawa a game da waya ne a ɗaure bayan an ɗaure sun martani musallo bayan haka nan a shigar da shi jahili bayan an shigar da shi da ma kuma akwai ɗaurin da za a yi sun ma. ثم بالسلسلة سواء تدعون الرحيم وتدعون sannan su sa cikin abin nan wata abin nan sarka wato sarka jahannama ce kullum ta guda mawar wani hadisi ya ambata in an ka tafi shi duniya duniya ba ta koma cewa da ake duk kome to amma jira'i in jira'in mala'ika ko Allah ya ce a sa mai a ɗaure shi kun ga wannan ɗaure ya tabbatar da maganar Allah wala yusufu wa sakahu a wala yusufu da Allah ya ce wala ya ce ko wata ka zo a babu wani da dauke kuma saboda Allah ya rana wannan aya ta tabbata ta haka sun mutu silsilatin zarqa ta ta'una jira'a wannan cikin sarƙa fatan da jira'i saba'in wasu da ko ka shigar da shi shi wani ne ne da yi ne. يا ya kasance da imani da Allah mai girma wani ne ne dalilin da ya sa aka ce bai imani da Allah mai girma ba me aka yi dan da ya kare tarwa ta abinci ne sai cewa a ce maka ma marayi sai cewa a ce maka ma talakawa shi ba ya kwadaitar da kai ne kuma bai kwadaitar da wani wannan shi a dalilin da ya sa aka ce bai imani da ranar lahira yanzu nan ku gani yake abin na أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يسب اليتيم ولا يحض على طعام saboda haka duk wanda ba ya taɓaitarwa ga abincin miskini a wajen ƙur'ani to mutumin nan ya karya ta ranar lahira bai yi imani saboda haka jama'a kowan mai bibi kai abin da ka samu kaka ce min ba ka da kaka ce ba ka da ba ka da kuma ni ka ce ai ka hore ni ka ci ne ka ta na ranar buɗe baki na an jima to cikin abin nan da aka rika cikin na Allah ya ce yi zuwa ne da ta duk da abin ne ta wa man qadira alaihi rizqu fa la qadira alaihi kodira alaihi rizqu wanda ko an ka ta ma arziki ne shi ba ya da wa falin fikin ma aka wa da duk abin nan da Allah ya ba shi riba cike so idan kana da lalura ta naira dubu sai ka samu naira 20 to cikin naira 20 din nan Allah ya ka riba ka ba karka ce to naira 20 ni da aka bukatar naira dubu ka samu naira 20 ai ba su ta a cikin abin nan da an ka baka naka za ka riba cike ka ba na wani ba suka ji ana bari a taimake bari da marayi da ce wallahi masu kudin da ka ba su taimakawa wallahi masu mulkin ba su taimaka kai nawa ka taimaka da su nawa ka ba su kullum akwai marayi shi ne. kullum nawa nawa ka ba su abinci zai nawa ka ba su saboda haka kowa ya diba cikin abin da aka bashi ya bayar bayar da bin kullum wa nursan illa ma a ta'a Allah ba ya dora mare sai cikin abin nan da ya fada ya ji Allah ba da wasu da kusura Allah zai sanya sauki ba ya tsanani saboda haka ku lura da wannan da ke so wanda ba ya taimaka marayi ba ya taimaka talakawa ba ya taimaka ma talakawa in ji Qur'ani kazzaba fi yawmin qiyam ya karyata da ranar kiyama kazzaba fi yawmin qiyam ya karyata da ranar kiyama shi wanda an kace wala ya hudu ala da amin baya faɗaitar da kai ne kuma baya faɗaitar da wani ne ga abinci miskini Kuma raka, Allah su wa wata ya a yi wannan kauli kuma ranar kiyama ba babu mutum ولا يضر على دعام المسكين فليس له اليوم فليس له اليوم آمن آمن رامك يا Duk wanda دو ya بايت لمكون ne zai yi makon marayi Allah ya ce nan kiyama ta azuna nan kiyama laisa da alhamdu bai da wanda ka so babu wanda ka kana na ranar lafiya saboda haka kowa ya diba da kai ne ya diba abin da zai yi ya yi kowa ya yi abin da ya ka iya Allah subhanahu wa ta'ala yana saka wa kowa da abin da ya aikata saboda haka a taimaka mu bayan Allah mutane kirki miskinai talakawa tsohi na nan zaune cikin gida ba su da ɗaya maza ma tsohi mata wasu ma maza ne kiyansu mata na suna gidajen auren ba walakanta cikin gida ga ta tasowa ta walakanta ba su da abinci wanda za ta ci ta da abinci sai radda Allah ya gero da yannan ko nan da nan data ta kawo mata ziyara ko abin da ya kamata haka da irin da miski ne suna nan cikin gida kowace shiya kuma akwai su to a rika dubi ba irin waɗannan a taimaka musu wata tsoron ta yi ba ta da gaba dai ba ta da wani ma shi na na amma bai da da diya ne duk ba su sun bi owa duniya sun je inda sun ka sun bar shi nan shi kai. ya tsuwa kai da mai kama gida ne ga yana yana da tsohon bayan da in ana ruwa su ya rairawa ya koma gere guda ba ya iya gyara don bai da abinci ba zai iya gyara to irin waɗanda musulmai suna waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a taimakawa suna yake ni da wa ati zalqa ba a huwa miskina wa ati zalqa ba aka huwa miskina wa la da ake zar kurbanar kan wanda an makusanci a kwashe ake makusanci na zumunta ko na gida wato makwabci ke wa ake zar kurbanar kan wani miskina miskini talaka na kusa da kai da wanda bai ba su da wani amfani da abin da ba dole da abubuwan da aka muhimmanci alamatihim wanda suke su a tahawul da salati wala kantawa da sallah to Allah yake innal munafiqina lalle munafiqai wa qadiuna la suna yaudara Allah wato cikin mutane za su yi sallah da cikin masallaci cikin jama'a amma in ke banta inda babu mutane sai ka ga suna wata irin sallah suna koto da makotan haka sannan suna wani irin karatu cikin mutane ko su yi karatu mai kyau su ja dubuwar sura su yi in kwarai saboda haka ya kaɗe wani laha suna yardar Allah wa huwa wa Allah shi ke mai zuwa musu yardar wai za ka mu ila sala in sun ka tsayi zuwa ga sallah in sun ka tashi zuwa sallah Za mu ku sai su tashi suna kasala gara an ce wani mutum masallaci kika gansu suna jin kasala duk suna jin su ya mutu yura'una na suna yin sallah don mutane su gani wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su tuna Allah cikin sallah ki suna wa kan kadan za su koma gefe kamar ana kira ayi tabbara suna ta wasu. yana ta waya amma da ya fi neman ya kashe kira a zai duka da su shi kira ya zama da ya wani masallaci ya ce Allah ba ka Allah min aika Allah ke shirka salatin munafiq shirka salatin munafiq wannan sallar min aika Allah ke ya ya binnan ya ya yake shi zaune ya rubu sai yana kallon rana ya yi kusa na kara na karata ko arba'a na karatu ya duk bayan nan nan nan ya tsada a tsara ya gama ya tashi wannan sallar munafiqan Allah ke haka munafiqan Allah suke sallah a yi hattara jama'a a gyara sallah da kawo sallah man sallah ta nuna da sallah bai sallah Allah ya ci yau mai yau ku shafa an tafi Thank you. وقبل ما يدعون إلى ranar kiyama Allah subhanahu wa ta'ala in ji maka Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah zai kira ya kauro ne ya bayyana kauro ne ranar kiyama ga jama'a sai ya ce to ayi sallah mai da kai aka san ayi to sai ya ce ayi sallah idan kowa ya yi sallah wanda ba mu na yi ba munafiki wanda sai an ta da sallah kullum bai iya shigowa masallaci da shi to sai ya zo wannan ya duka yi sallah sai bai ne ya koma kamar icce yi yayi yayi bai ne ya duka Allah ya ce yau mai ku shafa an tafi da ambata ranar da aka aka kurin yawa daga sauri kuma ana tare da alamar yayi tsanani wai da auna ila sujudi a kira mutane zuwa ga sujuda malaika Allah ta tawo falayar da ke wuna ba za su iya dukawa yayi yayi ya duka ya kafa dukawa shi aka hamsa ruhu idanun kankanta kara hakunan jilla kaskanci ya lullube wai kun san da dalili Allah ya ce wa karkanu da auna ila sujudi sun kasance can duniya ana kiran su zuwa ka sujuda ana ya kama ana hayya ala sara hayya ala sara amma sun ƙi su karɓa yadda auna ila sujudu ana ta kiran su da sujuda wala yastajibuna ba su an tawawa wa salihu suna lahiya lau lahiya lau yake wani ko sai ya bari an gama a biyu gaba ɗaya wallahi limamin na dogon raka a yaka dogon a karatu da sai an gama a biyu gaba ɗaya ya to inda aka fata a ɗaya sami ya to ya tabbata limamin na jan doguwar sura in ta musulmin kwarai kake kai masallacin da aka ganda jira ko ko an hana ma an ji ka tafi ta to amma da kake munafika Allah ba ka kai ta ba ka tauna amma da ban munafikin Allah kake ba inda ya shi karnin ka sai ka sanar ka inda a daidai da kai tun da dai duwar mutum ya yi ba gari kamar birnin kai ba ko karamin gari kamar ce ba ka rasa inda za ka sanar kare ka bace ne kai kamar haka Allah yake ana kiran suna ci sun ki dawo babu al-akhbar ya roga abin da ya ce ya rance da Allah ma nazala hadil ayat illa bil ladina tahallafu an jamaa ya rance da Allah wadanda ayoyi da sauka ba sai ga mutanen nan da ka jinkiri an jama'a idan ba a tabbatawa kullum ba a tabbatawa babu rasa za a tada sallar ba su ya jira biyu su ba su da kawo cikin masallaci su jira ne kar Allah ya fare su da waɗanda su ake cewa mala'ika Allah ko wai lullun musalli ne ya tabbata ga masu sallah shahidu shadid du'a un bihi ko ya addu'a mai tsanani da wailun alal munafiqi akan munafiqai alladhina min alamatihim wanda cikin alamatu at-tahawun fi salati wala kantawa da sallah ويل يا ثبت للمسلمين جواء انما صلى الله يكاري الذين هم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين عن صلاتهم ساهون جواء انما تكي ربنا كما تصلى كل ربنا تكي كما تصلى باب الرحمه ذاك توكا قلب سندوس في كل ده ده بليغه صحيح كل ba su ba su zuwa masallaci suna gida kuma babu lalurar za ta hana musu yi babu lalura wata za ta hana musu yi wa illa rashin imani da muna yi shi sai ne ba wani abu Allah ya kare ba annabi ya ce sallar magariba da sallar sallar isha'i da sallar asuba a shaddu alal munafiki sun yi tsanani game da dakan Allah in dai mutum na yi Allah na ga sallar asuba an yi gane shi da kuma sallar isha'i ita isha'i abin da yasa aka gane na laifi gare ta saboda lokacin da ita sallar isha'i hira tana da daɗi ko ina ga mutane nan to munafikin Allah zai bar hira ta yi zuwa masallaci sai dai ya bari in ya gama in ya ta gida shi sannan ya kwanta sai mace hakanan sallah asuba da jama'a kullum wani kwana ya bashi kullum kwana ya bashi a da ya san yana samun wani ɗan ƙashi mai ƙiba mai matsi annabi ya ce na shahida a wanda da da ya ce sallah a kasu ba cikin jami'i inda ya san yana samun wani ɗan kaya can abin da ya sa kan jami'i zuwa ya zama a ba da kuɗi to amma akwai alheri ciki inda ya kai Allah ya ce mu mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wato alladina hum yarawun الذين هم يراون بالصلاة سنة يا الله سنة وإن كيف صلى بي صلى فري أما كل يا إبا وكي أكوا يصلى رجع يشوف تجي جماعة أنت دي قراءة أبا كان يشاوينا يا amma in yake fanta shi kadai yana sallah ba za ka shi kadai الذين هم يراهون suna waɗanda suke yin riyabin salatu cikin sallar da ya da sauran wasu ayyuka alheri irin da suke yi la yudiruna Allah la abin nan illa lil ya aw sama ba su yi ma da da don riya ko don ji don a ji su kawai ko don a gane su wa yamna'una ma'una kuma babba alama su in an ka ba su aron kaya ba su mutuwa da na Allah ya tashi aiki ya ce a rana a baka da ka ara a cikin gama zai da zuwa haka nan kake to alama na ya kai shi shi da kan ka gani haka nan kake ko ba ka aron kayan ne in kai aiki ka gama ba ka mai zuwa to alama na ya kai da ai kokari ki san da ka sannan kuma an ce wa yamna unar ma'una kuma suna hana taimako ba su taimakon kowa shi bai taimakon kowa wanda duk kaga ya mata akwai abin da zai bashi akwai aikin da zai yi shi yasa ba ya taimakon marayu ba ya taimakon ne don yana ganin ba su da amfani da shi shi bai ba da gudunmawa da kowa sai inda zai samu wani abu wayan na nuna ma'auna suna hana ta kada ibara kuma abira kama allura wal bashi kama kwafa wal kasa kama kwano wal dalo kama wasuki wal kada ko kuma kada wato wani dan abinci kina wal majraba ko kuma dan abinci mai mira haka wal bi ko gishin da wani zalika da wani wannan bai ba da taimako kuma an ka bayi ya ba ya gama aiki dai mai zuwa ai la yajamiruna da jara ai ba su mu'amala mai kyawu da makwabci walau bi shay'in khafifin ko da da wani abu na dan kadan ba su mu'amala mai kyawu da makwabci mina shi saboda ruwan tsiya da aka إن إيه لا يزيل لا يزيل الشحوم عن الكلمة ومن باب ومن لا يزيل الشحة بابا من لك بتبدا الشحة روى عن الكلمة دجوجها إلا الإيمان الإيمان الصحيح إن جاءت الإيمان هو المسمر وسيلة wanda duk kaje ya ruwa imani ne yake domin an ce man nuji duk wanda an kai yayaya da shi ga abin da ya kaso to abin da aka koyi cikin zuciya shi zai bayyana to abin da ka gusar da wannan abin da kake so kayan ka ta kuce ka wanda kake so abin da ka gusar da ruwa ka ɗauke ka taimaki wani shiya to sai imani na kwarai shi zai ka amma kowa ka gani da kaya yana so abin kowa ka gani da kaya yana so abin ne da kuɗi kowa na so to babu abin da ka hidda ruwa ya sa mutum ya ɗibe wannan abin ya yi aiki alheri illa al'imanu sahihu sai imanin sahihu wa mun laifi min ahali su ko malaika ba su sun masu shaya Allah ya taimake mu Allah ya kare mu daga minayaci da ɗabi'un minayaci da hali Allah da darajar wannan sura da ɗaukaka ta da girman ta a wurin da Allah muna roƙonka ɗabi'un ga da surar ga ta duka Allah mu ka Allah ka samu mu Allah ka samu mu ɗabi'un nan da ta kunsa Allah ka samu mu kuma Allah ka samu ya karshe mai kyau ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka tsara mana imani da lahiya ko wata damuwa da a cikin dukkan ka zubar da ita ka nuna maganin ta da rahama da jarabe wannan sura ka zaunar da ƙasa lahiya Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya. Jihar Kebbi Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya. Allah ka maka mana inda duk muka shiga ka ce mu lahiya kuma ka dawo da lahiya. Allah ka gabata mana ka sa aljanna mu kuma mu kiyama. To wannan sura ta kare sai surar abin nan ta kawai. a abin nan alkausai suratul kausai makiyatun ita ma ta sauka makka a madina hiya salatu ayatin tana da ayoyi guda uku wata suratun suratul nahari ana ce mata suratul nahar saboda cikinta an ce wal har saboda haka ake ce mata suratul nahar wa hiya ma'a qillati hurufiha ita duk da yake haruffanta suna da karanci amma tuna biyu tana ba da labari an rufa ta fadalin nabi ga daukakar daraja annabi sallallahu alaihi wasallam wa izlali kulli man na'awahu da kaskanta duk wanda ya ya da annabi to Allah zai walakanta shi duk tare raini nan gidan duniya da gidan lahira wato wani mutum ya zo Abu Hurairah na zaune masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da karatu sai mutum ya shigo ya zanna makaranta suka gaisa da Malam abu huraira ya ce sai ya ce ya aikin hajji ya ce aikin hajji ya ce ya eh to Allah shi ke ka lahiya Allah ya tsari Allah shi kaza yana cikin bankwana da shi sai an kai kiran sallah sai ya ce to zan wuce ya ce to ka wuce annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam in an kai kiran sallah ya hana mutum ya ita da masallaci ya tafiya in an yi kiran sallah kana masallaci sai halitta ka hita sai ya ce alaga mata mala abokan ta ya nufi tsarin suna can waje suna jira ya ce to ka ji abin da annabi ya faɗa ka aibanta shi ka amince da abin da ya faɗa ya ce haba mala na faɗa ma suna can suna jira sai abu hurera ya ci gaba da karatu mutumin ya riga ya ta ya haura kuni nai abu hurera duk ya mutane sun yi to da wajen maka sai ya ce ka tambaye su kuma ya ayari kaza abu huraira bai daina tambaya ba sai da labari ya zo mai mutumin nan ga ya ce an ɗauko shi ya faɗo da sama raƙumi ne shi ya ce ta kari ba magana aiki aikin abu huraira ya ce sadaka allah al'azim inna shani aka fola abta Allah ya faɗi gaskiya lalle mai aibanta ka shine wanda aka yanka ka daraja na gaya mai cewa annabi ya ce in an yi kiran sallah mutum na cikin masallaci kai ya ya fita saboda haka ga abin da nake mai gudu ga shi na cinya ta kare ya tijo cinya ta kai ai an ta bana dura Allah ya gafarta mana saboda haka duk wanda ke aibanta annabi ko umarni ne ko sunna ce ko mutumin nan huwa al afsar yana da yankakken daraja bismillah inna da بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك والنار إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم inna a'tainaka mu mun baka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-kawsara mun baka al-kawsar al-kawsaru huwa naharul janna wani sarki ne wani korama ce a cikin aljanna huwa fawdu shine sarki annabi sallallahu alaihi wa sallam yadda alayhi ummatu duk al'umma annabi za su zo wajen wannan tanki su sha wannan ruwa ruwan daɗi amma wai za da anu man baddala dina wa khayr duk wanda ya canza addini ne ya dauki a ya waya addini to ba za a bari ya sha wannan ruwa ba shi yasa kuka ga hadisin Muwat? wato annabi ya ce za a zo da wasu mutane sai sun mutu ga tanki sai mala'ika ya kore su sai dora hadin abin nan al'ummata al'ummata al'ummata wato ina cewa al'ummata na ku dawo da sunan mutane na saboda ya ga alama alwala gare su da alama su duka da gosunan saboda haka yace al'ummata ne sai a ce ai kai innaka la tudri ma ahada su ba ka san abin da suka haddasa bayan ka kai bayan ka wuce yan bid'a sun ka koma sun ka bar sunna فأقول فسحقان فسحقان فسحقان annabi ya ce sai in ce to a yi gaba ni zaga tarki na ni zaga tarki na ni zaga tarki na shi kenan sai a kwashe su za su lebe A za su shimal a kwashe su a yi wajen haula da su shi kenan wato a kai su cikin azabar Allah subhanahu wataala wata saboda haka yan bidiya ba za su sha wannan tarki ba idan kana so ka sha wannan tarki to yi kokari ka zama a da sunna annabi ya ce babu mai shiga aljanna sai wanda ya bi sunna kuma wanda zai shiga aljanna shi ke tarki ne na alkausara da tabtaru ko ummati ala talatin wa na firqa al'umma ta za ta kasu kashi 73 kulluha bin nari illa wahida duka kashin nan 73 wasu sun karban da kashi guda qalu ma hiya ya rasulullah sahabbai suka ce wanda kashi guda na zai shiga aljanna ma abin nan ma hazil firkatin najiya wace jama'a ta wannan da za su tsira daga azabar Allah ya da kala ma ana alaihi yawm ya ce abin da nake bisa gare yau da ni ta bayyana alkur'ani da sunna Su wanda ya bar sunna annabi ki ya yi sallah kamar masallaci ba zai shiga aljanna ki ya yi sallah kamar masallaci bai shiga aljanna in dai ya bar sunna annabi saboda haka dole na ga duk wanda ka sai ya shiga aljanna dole ya bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana ya raya mu ahli sunna ya kashe mu ahli sunna ya tada mu cikin ahli sunna ya shiga da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna Allah ya sa mu cikin mu yace wannan tarkiya annabi kenan wai za du anhu man battala dinahu wa ghayr wanda ya canza addini ne ya garwaya shi to ba a nisanta shi ga wannan canji awal kausar ko abin da ake ni da alkausar alkhairul kathiru alheri wanda amma yawa minan nubuwati wal qur'ani wa shafa'a na annabci da qur'ani da ceto da annabi zai ranar kiyama waɗanda duka ana ce musu alkausar wani hawa da abin da ya kama da ita wa salli li rabbika in Allah ya baka ni'ima ya taimake ka da abin da kaka so to abin da aka so kai ce ko ku jawo me za a yi da huta, alwala za a yi ya ce Allahu akbar ya ji abin da za a yi Allah ya ba annabi alkausara ya ce kai ko don haka nan wa salli li rabbika fi sallah don abin gida. kai salata idin eh, idin na kai sallah sallah idin idin babba idin layya wan har nuskaka ka ka soke abin soke wanka wato dabba ka salayya bi shukri maulakal karimi don ka yi godiya ga ubangijin ka mai karamci zai a dakar kausara wanda ya baka alkausara gani wato aka ce an ba shi kyauta aka ce abinda aka so shi ku da ya alwala ya mai da gaba ne gaba ta ce Allah ba saboda ka duk wanda Allah ya ba ni'ima ya jama'a ba wai takama aka ya yayi ba rali aka son ayi ba wannan shigantaka dukkan rabi da ita ka jawo buta kawai ka ko dauko asawakin ka ka goge bakin ka kai alwala mai da gaban ka gabas ka ce Allah fa abin da ake so ke wa bi salati shukuru a cikin sallah akwai godiya ga Allah bil a'da'i da gabobi az-zahirati wal batinati zahiri da ta da akwai wal i'tiqad bi wa tawhid da kuma aqida da tauhidi cikin sifati a cikin wal ibada da kuma ibada qawlan wa da magana da aiki wa bin nahari da soke dabba kuma nusuf. wato abin nan akwai nusuf wato yanke dabbobi a bayan sadaka wato Allah subhanahu wa ta'ala yana son a yi sadaka da nama saboda haka ya umarci annabi in ya yi sallah kuma ya yanka dabba ya yanka dabbobi akwai alheri kwarai zan nama dori su ko yanzu ke nama wato abu na mai wuya a zamanin su ba ko yanzu ke nama abu na mai wuya ke eh, idan ka shiga cikin wasu jama'a in ka ga sun ci nama matar da ta haihu an ka ci naman nan to sai wani bi in kallon laye ta tsawo ana laye ban da shi kuma shi ke nan ba barar da za a yi a tsakan mutum saboda haka aka ce to shi yanka dabba ya ba da naman nan sadaka shi ne shi alheri sadakan nama ta yi sadakar abinci abin alheri don nama ya yi abinci ya samu wal ibadatu maliyatu lillahi ibadar dukiya wato soke dabba ibada ce ta dukiya lillahi ga Allah wal ihsanu lil ibadi da kai kyautawa ga bayi domin duk wanda ka aika ma nama gidanai an ka dawa mai ka kyauta kowane na ka kyauta ko babba na ka aika mai da nama ka kyauta mai bale karamin mutum wanda shi da nama sai yan mata ce ta haihu to ibada da abin nan yanka dabba a bada naman ta sadaka ibada ce almaliyyatul dukiya da asan Allah kawai wala ihsan raba shi ga mutane kyautatawa ne lil ibada ga bayi ba haza tafsirin lima fi duha wannan fassara ne da abin da ke cikin suratul duha min qawlihi ta'ala na magana Allah da ce, wa amma bi ni'mati rabbika fa'atis amma ni'imar da ka Allah ya yi ma ka ba da labari da ita wato ka aikatar da ita bayani shi yasa aka ce to shi Allah ya yi maka ni'ima kai sallah nafila ka yanke dabba ka ba da nama sadaka abin da sallallahu nabiyahu sannan Allah ya tsebe ma annabi ne cewa ba da ma takaddama min al-jafawat ba min al-jafawat baya abin da ya gabata na jafawa wato da abin nan makiya suka yi mai wal ikirami wato mina hafawati ba wato ba da ma takaddama bayan abin da ya gabata mina hafawati na kimamawa wal ikirami da darajantawa ita ta haƙi da aduwi an ka kaskanta makiyinai bi kulli wajhin ta kowane gehe min adawa ta kowane gehe mutunki adawa da annabi ko yana adawa da sunnan annabi to Allah zai kaskanta shi wa haka wa kana inna shani aka lalle mai abin nan mai aiba aka muke da ka muke yi da kai huwa al-abtar shi Allah ya kasa daraja kun mutumin da ka walakanta sunnan annabi ko malami na sai ya walakanta ko malami na ka walakanta sunna annabi sai ya daraja da kayan sai ya walakanta Kuma haka in aka ce ga sunna ce sunna ce ta annabi to in kana iyawa sai ka aikata in ba ka iyawa rabi da masu iyawa kakka aibanta kakka tsoka kakka aibanta kakka ka. sukar sunna annabi ba a gamawa lahiya ya zama sukar sunna annabi ba a gamawa lahiya in na sha ne aka huwa al'abitar lalle mai kiyayya da kai ko da sunnarka shi ne kaskantacci alamun ka cewa an kulle khairin wanda an yanke shi daga kowane alheri ba zai same shi ba A mun ka tai al'akibi ko wanda aka yanke baya nai wato bai da zuriya gaba dai sawa'un kana fi asari sallallahu alaihi wa sallam duk sai wannan mutum ne zamanin annabi ne yake sallallahu alaihi wa sallam misali asi ibn wa'id amma asi ibn wa'il wa gairihi da wani ne min kufari zamani cikin kahiran zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam au ba da koko bayan annabi mutum ya tsawo ila yawmil qiyama har zuwa ranar kiyama ko wanda ke aibanta annabi ko al'amma wa kullu man hu sallallahu alaihi wa sallam! salamatu kufri ko wanda ya walakanta annabi ko da daidai ba ne akai wani to abin nan zalika tanki su wannan nakasawa da wa sunan annabi ya zaharu ala fa'ili sai bayyana ga wanda ya aibata ta da mauti kamin ya mutu cikin duniya da duniya ko kaka ko walakan da sunna annabi sai ya bayyana ga saboda haka in sunan annabi sai inganta in kun ji malamai na abin su ana ta kawo hadisi kakkasa bakinka kakkasa bakinka shi yasa kuwa ganin malaman ma sai ka ga wani a ya taso kawo abin kwari zai zama sai kaga ya koma dan faranda yawo ofis ofis shi ba ma'aikacin gwamnati ba kuma ba abin nan ba wani sunna annabi ya tuka eh shi ɗan ƙauran ba tuka sunna annabi shi ka sa mutum ya walakanta haka sai ka gan shi abin da yake walakanci na biya hada ciki ne kuma duniyar da ya kasan ya tara sai ka ga ko bai sami ka to duk wanda ya walakantar da sunna annabi ko malami na sai ya samu kai cikin walakanci ko mai mulki na saboda ka duwa da ka son mulki malamai suka ja ma abin da na linzami kaje ka tsaya nan ka kaba ci sunna ka kaba ci sunna yan kaza yan kaza yan kaza wani babban mutum ya baci sunna ya baci abin nan ya fara da bacin wando ya kama bacin sunna ya kama wai shi zabe ya kasan ya ci bayan da za a zaben nan gidan yan sanda ya kwana ba ba magana ya ci zabe ba tsare ya kwana na su yi abuja na zo iya na shi yana wani harare harare ce ce suka tabawa ka fito wala ina zaune biyu tana wani harara da haka ya za ka ɓaci suna annabi kai magana gama halayya annabi ba gudana fa ba ba gudana ba sai na da mu ba annabi ba sai na da mu ba kana iya ɓaci malami Allah ya kyale ka amma ka ɓaci annabi ne shi kyale ka annabi ne kan ba ka taɓa suna ta ya kyale don addinin ka ka son ka kashe gaba ne Allah ya gafarta mana Allah ya sa mai ƙarshe bayan Allah ya walakanta shi nan duniya sun mayu azibu wallahu al'azaba shadida Kana Allah shi mai azaba mai tsanani ranar lahira wa hiya min kunuzil qur'an wannan sura tana cikin taskokin alqur'ani wannan sura tana cikin taskokin alqur'ani wato kunuz ilmomi masu zurfi waɗanda Allah ya koyi cikin alqur'ani to karshen wannan sura ke rage wannan sura Allah kuma da daukaka ta. girmanta da mutuncin ka Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mu kuma ka kare mu daga shirin duk wasu masu suka da sunnar annabi duk mutanen da suke sukar sunnar annabi Allah roƙonka mu ka shiga tsakanin mu kuma ka kare mu daga sharrin su ka kare mu daga hikilar su ka kare mu daga makin su Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu yi karshe mai kyau Allah ya sa kuma aljanna makomanmu mu din kiyama ta kuma Allah ya فانا mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى يأمر بالمنزل وسنة التعدي يأتي بالأربعة cikawa ya ce yuhu na dinnata wa ya kafu na yawan kan shirin mutane saboda haka inda ya yi alkawari ba inda yana da iko ne to zai yi sallah ashirin tare da liman zai yi sallah tahajjud tare da liman to wannan alkawari da ya yi ya shagala da wani abu ko da ya zo an yi wani abu to zai ranka shi ne cikin alkawari. Allah ba ta mana kamar yadda ya yi bayanin da za su yi Allah ya rasa Dawa ba ta da laifi ita ma tana cikin abinci wanda abinci da an mai yawa wanda Saboda haka da ana yi zuwa. Shinkawa ta halitta, sauran wani abinci ya halitta, amma shari'a ba ta dora abinci mai tsada ba don tattala kaiwa ba. Za a bin da an ce ya shani mai rauni da mai kari to in za a hukunta shi mai rauni aka bi mai rauni aka bi saboda haka annabi ya ce wa kasar da ke da a ai koyi da mai rauni saboda haka mai rauni in ku shiga da mai rauni aka bi saboda ya an ce ai zuwa da shinkawa ai zuwa da kan to wani yau zai samu ran wani yana ma da shekara bai samu nan mutum don har yanzu da kuwa gani a wa a kowada har yanzu akwai mutanen da suna cikin matsala ta abinci har yanzu akwai da biranen da ƙauyukan don har yanzu a Ko da ka ya halitta a yi zuwa da kowane abinci amma dai abin da ya fi wanda shari'a ta yi hukunci da shi ga kowa da kowa wato abinci da kowa ka iya samu amma in mutum na da abincin da awa da ta ci mai tsada yana yi suwa ci in ma ka so ka sai zaman bisa in kan ci ka ba ta da ta wato ba a aiki ko ni wuta dai za a haka sai a gyara amma ka ka ba shi gari da gari ka ka ba shi gari amma dai na iya ba shi saman bisa da shinkafa na iya ba shi in ma akwai wani abinci da ya tsara su da rasu ya halitta ba haramta eh gari ka san shi gari wato kona cikin gari an ka cewa da gari ya gari ka sa abin da aka cewa ko to da yake daga cikin wannan damuwa ko kar ka sa a cikin ta rana ce ta farin ciki wadda aka so a faranta musu abin da rayuwa annabi ya ce a ganuhu wadatar da su daga roke roke rana saboda haka a ba su dai abinci wanda ba ya da shamata mutane ba ya da kariyar mutane ce idan za ya tsalla a ciye yawa wani gari sun gaji ba abin madina karka ba su gari su abin da ba a yi masu da shi Allah ya gafarta mana shi ta mai kace Idan mutum ya zama da da kuma bai gama sallolin dare ba abdullahi bin abbas ya ce na tambaye mai nuna na ce mata yaushe maza allah sallallahu alaihi wa sallam ya kafa na gidanki a ce dan da ni kaka tambaya garar da ya kafa na gidana ya ce son nake in ga wanda ya ka sallah da shi dai na kafa in gani ita ko mai nuna da ita da uwa abdullahi bin abbas wasu sai to tun faɗa mai rar da ya kwana sai ya samu ya kwana nan annabi ya yi sallah ya ce ni gawa da ya ka sallah sai da ya gama ya yi shafa'i da wuce ya kwanci ne sai da ya yi kwana hatta same su gadi da muhallin jihar ne sannan kuma ya tashi sai na gaya ya azabta sallah kuma ya ce ni ina son wannan ruwaya saboda haka na rasa mutum shi wa da annabi sai in kai sallolin ka ya shi sai da yi in ka tashi wa da annabi ka azawa dai kai ma in ka tashi ka aza dai ba tare da ka kashe wuturi amma akwai wani abin da manganu na malamai wajen hadisi wasu turana fi da dace wajen wannan hadisi wasu turana fi da dace malamai su yi maganganu da yawa babu wuce biyu cikin dare guda da na ga malaman da sun kace in ka tashi sai ka kashe wuturi in za ka yi ta sallah ta za ka yi sallah da daddare sai ka yi raka a guda daban ka sallah in an ka hada ta da wacce raka a wuce yi raka a jiki ke yanzu ba ka da wuce sai ka ci gaba da sallah ka gama sai ka yi wuce sai eh, na ga malaman da sun ka ce haka saboda haka sai ka diba abin da kake iyawa cikin su ka yi amma dai akwai abin da yara da yawa suke yin fatawa da shi wa'anda ba su yi karatu ba amma kuma suna fatawa ka kula da shi kai ya dauki hankalinka hadisi ya inganta da rai sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya zo masallaci ya fi liman sallah bai bari ba sai da limamin nan ya kare gaba bai to an ba shi ladan wanda ya san da tsawon daren nan duka tun daga bayan isha ya sallah asubahi to idan ka sallama wai kai ya kai ga wata ke shida to ka samu abin da ka samu kuma ya an jima ko ka ce ta hajjir ba ka samu sallar dare ne duka dan gida kai kai harkokinka in ka gama lokacin ta hajji da yayi a ce ayi ka samu ladan dan ta hajji din da kai kila awa guda ko biyu sauran awoyi wannan ladan kai waci da ita tun da zama sallaci tare da mu tun can kai waci da ita dan haka kai ka an hika amma wanda ya tsaya ya shigo da liman sai da liman ya gama ya sallama zan ya sallama shi an ba shi ladar wanda ya tsaye tsawon dare daga harko ne haka shi amma kai da an ka to ga shafari da wuturi sai ka sallama gawa ba kai wuturi ba sai ka samu ladar wannan sallar sallar dare ka samu wannan sai ka yi ta ka samu sallar dare ka an cire ma da Thank kamar da ka ji na ambata ma ai na yi wannan fatawa da ta tsani kari na yi ce tsani kari waɗanda sun ka ci ka kashe ni da waɗanda sun ka ci ka wuce da na gama da shi ila baka ji to shi ke to da ki guda ci ka da ki gura ci ka aza ta wani da kai shi kan mai ina ke wato da mata da maza kowa na kabliya da ba'aliya ita kabliya da ba'aliya sallah ta ka samu yan matsala sai a yi ta. kowa ka sallah yana gyaran gyaranta yana kabliya yana ba'aliya ai kokari a samu kawai a cikin makaranta ko da kawai mai mantara ko ko haka idan ka baka iya karatu da larabci ba sai ka koyi mai fassara ko ka kawo shi wata da zai wuce naira ɗari sai ka kawo shi ka karanta babin kambiya da ka babin ba'adiyya da ka a yi ƙoƙari a san shi yara na kuma yana iya faɗa a kowa tun da kun ga ya kama annabi ya yi kambiya sallallahu alaihi wasallam kuma ba'adiyya ta ta taɓa kama shi kuma ya yi ba'adiyya kun ga shi matsala ta da suna iya samun kowa cikin Allah ya maza da mata kowa zai yi kowa zai yi kuma na mutu mara shin ana zuwa ranar sarka kowa ya sa kuma da tasiri domin na ga abubuwan matasa rasar lafiya da mutane ƙananan turari da mutane ana so kayan sallah kowa ya sa tawaye tasiri wannan al'adu da kun ga matasa na na hitowa da ita kayan sallah ba nan birnin kada da yana ko ina ne dan ne ya kawata musu wa dan na ya san in sun kai zuwa da annabi ya ce sun kai sunna annabi akwai ladar da za a ba su to shi na ya nashi kokari sai ya ce sai ya ce su sa tuwamun su waɗanda ba na sallah sai an dawo sallah su ne an yi su don sallah idi to kasu sa su don abin da aka yi su da shi in an yi tun wajen wasanni da aka yi da kawa da sauransu ba don su aka yi wancan tuwayi na ci in ji annabi ya ce a saka kuɗa ko ta na yin shi ya ce a da kuɗa su shirya shi ɗan abu da aka matasa ko yi zinki ne ya zaɓi guda ya sa abin da ya wuce masallaci ne da shi ko yi zinki ne ya zaɓi guda ciki ya sa abin da ya ce masallacin ne da shi al'adun nan naku gaskiya ba su da za ka ga ɗaya abin nan matashi ya yi tsinki tsakanin riga da jama da taguwa dogon taguwa da wando da gajeren taguwa da wando ya yi fiye da kala ashirin fiye da kala ashirin duk na kware masu tsada amma ko guda bai sa inda na sai an dawo ko sa wagga da sayi wagga da marici haka ake hasu yi to duk sharrin shedan nan inda ya sa gudan da ya yi annabi alherin da zai samu Allah zai san iyaka ba wanda san iyaka ce in ba Allah amma shi zan ya hana saboda haka matasa bayin wannan al'ada ba ta da kyau ba tuhahin wayanda kun kai sabbi kowanne ku sa sabbin tuhahi in riga ta kai sa a bisa in taguwa ce kai sa a bisa in ma karama ce kai sa a bisa ne yi na kai tashi ka tai sunna annabi ke shi a sunna annabi ba a tai idi da sabbin tawayi in an ka dawo da idi duk abin da ka ga dama ka ta idi da an ce assalamu alaikum an dawo idi da bayi in ga sallah babba ce saura layya an gama idi saura layya ita ku layya kun san yau in an ka yanke an ka gashi gobe ta kuta ka kariya gobe ta ka kariya to amma ita shi ɗinki da an gama sallar idi shi ya gama aiki ka sa ko baka sa ba abinda aka so ya kwace maka kuma sai bai baka sani ba kana kai bali baka kai bali baka sani ba amma dai da zara an ka dawo inda da shi to saboda haka matasa ku rika sa tuwa ne ku da kun ka san kun ka dun ka san idi ku sa abin ku in za ku na idi ko ana ruwa kun ga akwai caccabi ku sa abin ku. saboda suna annabi kun kai to ko ku saba ko ku kauce mu sunna annabi ku dawo da sunna shi Allah ya ce muke sai da mu da mu ka shi insha Allah ko mu da da dama da mu da shi da shi da matsaloli da ba da ba Allah ba ta ba da mu da shi da kuma amma su masu magana da ba mu yi wanda suke wanda ba mu To yana da laifi, illa dai ya danganta ga irin karyar da kake da shi kana iya hankurin abinda zai biyo bayan ka rasa aikin in kana iyawa gaskiya ka kauce ko da ka kai wurin nan in ma an kore ka in dai kana da imanin da za ka yi hankuri Allah zai ba ka wani wuri da ya amma in ba ka da wannan imani a raunin imanin da a cikin ka sai ka yi hankuri Allah ya kore maka wani abu wanda za ka yi amma dai in kana iyawa ka daure yayi Allah ba zai bari ka walakanta ka lura Allah rahamanu su ga su kahire na ya kore musu abinda har za su ɗauki ka ta zama mai aiki su kahire na ba su so ne bai so ba su kauna shi ne kauna su ba sai kai da ka so lai kana son addini ne ba ni zaton ya walakanta ka inda ka bi shi ban zaton haka Allah ya taimake mu kuma Allah ya yi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mana roƙonka bi annana nashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta arrahmanur rahim Ya malliku ya furdutu ya salama ya muminu ya mahanyoyi ya jambaru ya wata kafin. Ya fita ya faru ya musu ya haruya wa hagu ya azabu ya matse aure basu ya kasa ya hafi. يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا قدير يا قديم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عزيز يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رجيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا مجيد يا قائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدع يا مهيد يا مقوي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا برد يا تواب يا منتجم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك بالجلال والاكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مودي يا مانع يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بدو يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور ya Allah mana roƙonka da sumayaka lausuna kullewa wasu fatika kula Allah ka toshe ya mana dukkan zunubin mu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana tsoron Allah ka ƙara mana ibadaka Allah ka ƙara mana ikhlasi Allah ka raba mu da safonka Allah ka raba mu da sha'awar sabonka Allah ka ba mu imani cikakke Allah ka ba mu lahiya cikakka Allah ka azurta mu ayyuka na kwarai Allah ka sa mu yi karshe mai kyawu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mu mu ka gafarta mu su, ka gafarta mu su da kakanninsu ka gafarta